da yawa wasu sun rubuto takardu cewar mata ɗalibai da suke karatu an halatta musu su ɗauki ƙur'ani saboda koyon karatu ko su taɓa saboda muta'allima ne ko alima to yaya hukuncin yake ga waɗanda aka maida musu ajinsu a makarantar islamiyya ko masallaci a bisa wannan karatun da malam ya faɗa sai dai in larura laruran kuma ya yi bayanin larurar a fahimtar shi cewa fawatu nafsin ne ko mal kubucewar rai ko dukiya da kuma waɗanda suke zuwa masallaci ɗan jin wa'azi har ma su kai wani lokaci su ma dai duk hukuncinsu ɗaya kun kuma masallacin idi annabi ya ce idan sun je su wale a tazilna al-musalla su nisanci wurin sallah saboda suna cikin wannan larura ne wannan shi ne abinda wannan malami ya tabbatar ko wannan malamai na wannan masaba suka tabbatar kuma za mu daɗa binciko sauran rayukan malamai waɗanda suka ɗan yi sassauci a kai sai ku ji bayani daga baya insha Allah ya ce a taimaka masa da addu'a yana da wani abun da yake damunsa yana bukata yi masa addu'a Allah ya yi maka abin da yake damunka Allah ya yi dan Allah muna neman addu'a yara za su yi jarabawa da kuma sauran dukkan ɗalibai ubangiji ya baku nasara ya baku tawfiki Allah ya yassare mutum yana neman addu'a akwai lokutan da ake karban addu'a ya ringa yin addu'a waɗannan lokuta din Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana da arziki mai albarka da alamala ina so a sa yayana da matarsa addu'a sun ɗau lokaci ba sa tare amma yanzu Allah ya daidaita tsakaninsu ina barar a sa su addu'a Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya daidaita su Allah kuma ya sa su gyara kurakuran da ya sa suka rabu a tsakaninsu da Allah ina roƙon 'yan uwa da a taimaka da addu'a ga mahaifina ya ɗauki lokaci mai tsawo ba shi da lafiya yanzu haka jikinsa ya kuma tashi tun shekaran jiya bai ma san wa yake kansa ba ya rabu ka ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya warkar da shi Allah kuma ya ba mu lafiya ga baki daya yace Allah ya saka wa malaman da gidan aljanna da sauran yan uwa musulmi Mun ma muna bukatar addu'a ta musamman bai ɗaya daga cikin iyayenmu kuma malamai na wannan jiha na halin suna da ba shi da lafiya yana kwance amma da ya dawo gida mai masa addu'a ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya ba mu lafiya gaba daya matar da take sallah za ta iya bayyana karatu a lokacin bayyanawa eh mace tana bayyana karatu tana kuma koyewa menene bayyana karatu ta jiyar da kanta alhamdulillah shi amma namiji kuma yana iya daga sauti ya ji yadda kansa ya jiyar amma ba a ce kullum mace ta zo sallah shiru sai ka ji mace tana sallar ba, shiru tana karatu a goyi kullum karatun sirri wannan kuskure ta ji yadda kanta amma kada ta daga sautin ta wani da ke nesa ko gefen da ya ci a sauran salloli a zahar la'asar wannan za ta boye karatu malam ke gane tsakanin maziyi da wadi maziyi lokacin fitansa yake bayyana shi maziyi duk inda ka ga maziyi to an yi wata sha'awa ƙaramar sha'awa kuma yana fita ne lokacin da gaban mutum ya tashi ko kuma lokacin sha'awa kamar mace ma tana iya fita maziyi in dai mutum ya yi tunani ko ya sha'awa ko ya ga wani abu ko ya ji wani abu to wani ruwa da yake fitowa ta gaban shi mai kamar miyau fari yake haka alba ruwan madara ba ba da wannan yana da ɗan yaukinsa kaɗan to shine manziyi mai hukuncinsa kare alwala da zarar ya zubo alwala ta kare sai an sake tsarki saboda ya zubo kamar in fitsari ya zubo ma kaga za ka yi tsarki to ma yanzu sai ka yi tsarki fi lozo za ka sake alwala wadi ba, wani ruwa ne shi kuma da yake zuwa a ƙarshen fitsari mai yauƙi shi ba dan sha'awa ba shi wadi kawai ƙarshen fitsari ne yake biyowa sai ka gama fitsari wani lokacin kayan numfashi sai dan biyo dan yalo haka sunansa wadi yana da hukunci shi ma kamar na fitsari maniyi fa maniyi baya fita haka da wasa babbar sha'awa take fitar da shi ko dai mutum yana mafarki ko kuma ya yi wani abu mai karfi to sai maniyi ya fita amma dan dan dan dan karamin sha'awa tunani haka sai mutum ya ji ya fada da wannan wannan ba mani bane kuma kamar yadda mun yi karatu a baya wahala ma tana fidda mani dan mutum ya sha duka wani lokacin sai ya fitar da ko ya fado daga sama sai ya fitar da mani an gane ko wannan ya ce wasu ma'aurata ne suka samu matsala bata fi sati biyu ba wato matar bata kusa sati biyu ba da haihuwa mai gidan ya kore ta ta tafi gidansu ko ɗaukan yaron bai yi ba jaririn tun da ta haifa ban bai ɗauki jaririn ya rike musan namiji yana sai wa mace wulakanci in ta haifa ɗa to ko ɗaukan nan baya ban sani ba ko yana nufin ba nasa ba ne <laughs> ko ɗaukan yaron bai yi ba kuma ya ce maganar farago sai dai a yi karo karo <laughs> wallahi sai dai yi karo karo ta kawo ya kawo in ba haka bai ce a haƙura kawai shi ba zai iya zara kudin shi kaɗai ya bayar ba Ya ce a fasa yankan ragon wannan dalilin ta sa matar ta kuma ta ƙi ta yadda da ra'ayinsa auren ya mutu ya yadda ya kashe auren akan wannan ra'ayin ya ce to malam ba ma anan matsalar take ba da ta gida gida sai ta ce ya ta ce ya sake ta shi kuma ya ce eh, shi bai sake ta ba aka je gurin alkali ya ce shi bai sake ta ba shin yaya matsayin wannan auren yake idan mace ta yi da'awar cewa miji ya sake ta ko da me ya faru alƙaulu ƙaulun sauci ana duba maganar miji ne saboda mace tana iya yin ƙarya ta ce miji ya sake ta kuma bai sake ta ba da haka miji shine yake da kat kai ka sake ta a ban sake ta ba alƙali ce tashi da shi wallahi na rantse da Allah ya sake ni to ya za yi shi ne yake da igiyar kuma ya ce bai sake ba me yasa ba za a gaskata mace ba saboda za ta iya yin ƙarya za ta iya ƙarya ba a sake ta ba ta ce an sake ta ina fata ana da amma idan ta ce tana haila sai ce wallahi ba ta yi an zo ana rikici ta ce wallahi tana jin al'ada shi kuma sai ce wallahi ba ta yi alƙaunu ƙaunin zauda ko alƙaunu ƙaunin fara saboda shi baya haila ita ce take yi zo ba ka mani to akwai waɗannan hukunce-hukunce yana da muhimmanci a gane mata dole sai ne ku yi haƙuri to wani zai ce to wataƙila fa ƙarya yake laifi a kansa idan har ta tabbatar ya mata sakin kuma har sakin ya kai na ƙarshe kuma ya tubure ya ce shi bai sake ba to tana da dama ko da alƙali ya ce ta koma ta ce to ba ta son auren ba za ta yi ba a raba tsakaninsu to wannan kuma tana da wannan yancin saboda la'alla tana tsoron Allah dangane da abin da zai biyo baya na zamantakewar su saboda wallahi za ku yi mamaki wallahi akwai matar da ta ce min ita fa ta rantse ta ce mijinta ba ya suke ta ya fi so arba'in <laughs> ta ji karatu da ana cewa ta ce ni ma ana cewa wai saki uku saki uku saki uku ta ce ai ni mai gidan ai ni mai gidana sakin da ya ya fi arba'in mala na ce ka jama'a ya aka yi ta ce bini bini ce ce na sake ki ta ce in sha kuka in gama sai ce dawo ta ce sai in dawo su sake yin wani abu ya sake ta ya ɗauke ta a mota ya kai ta har gida ya ce na sake ki can kuma sai ya waya ce to ki dawo dai ta ce wani lokacin ta ce kafin ta fita a gida ko kafin ya gama wanka sai shi ya dawo da aka zo aka yi mai magana sai ce ni na yi na fasa <laughs> ce eh ce na su ki amma na fasa aka ce in kai sau uku ai shi ya ce a fasawa da na ce na suke ai na fasa ai <laughs> wallahi tallahi yanzu kai kai yanzu kana mai bada fatawa mace ta zo ta ce maka an sike ta ya fito 40 da Allah za ka yi ta akwai marasa tsoron Allah malam a cikin maza akwai marasa tsoron Allah marasa tsoron Allah ko mutum ya saki mace yanzu abin da ake sai ya saki mace sake uku ba kun ce shikenan sai an ja ƙara aure ba an ce an ja aya hatta tankiya zo da gaira shikenan wai mace wai sai miji ya zage ta uku wai lokacin wai za ta tana kuka tana nuna cewa wai tana son shi wai shi ma lokacin zai ce yana son ta haka Allah yake jarraba su duk wanda isa ke matarsa sau uku zage uku aka rabu din nan wallahi malam wata soyayya ce take fitowa malam sabuwa jarrabawa kenan ka san me yake faruwa yanzu abin da ake yi sai ce ki je ki nemo wani wawan bazawari da wannan lafazin wawa ki je ki nemo wani wawa ya ba ta kuɗi ya ce ta ce in ma bai da kuɗi zai ce in ma bai da kuɗin sadaki zan ba ki bashi wallahi malam nabi zai ba da kuɗin sadaki zai ba ta kuɗin kujeru zai ba ta kuɗin wahalhalan aure da kuɗin fati da walima da komai duk matar ita za ta take responsibility a je a yi auren idan an yi kawai shi kenan sai ce to karfa ki kyale shi abin nan wannan kawai sai ta abin nan wallahi wata da aka yi auren suna zuwa kwana ɗaya kwana biyu wani abu yana shiga tsakanin ta daga hannu ta zafke shi da mari miji ya ce kika mare ni ta ce an mare ka dan abu kanin ka ashe kai mutumin banza ne ban san haka kake ba zai ƙara magana ta daɗa zabga mai mari ya ce na sake ki ya ce kalas Allah shi abin da muka bana daidai Allah shi ma mu lada wanda muke kuskure ko da wa ta Allah mana abuwa subhanaka allahumma wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh